كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون lamarin ba kamar yadda waɗannan masu ƙaryatawa suke surantawa ba ne kawai dai abubuwan da suke aikatawa na saɓon Allah su ne suka mamaye musu hankulansu kuma suka rufe musu shi rub shi ne yasa ba sa iya ganin gaskiya da zukatansu.